kulungul fita masu iya magana na cewa gauta shirin bati ba hausawa suka ce baba takulkulin takwakiya ta hargitse tare da juriyar da tunanin masu fahimta kamfanin ks arewa production kano tare da haɗin gwiwar m soja concert sun yi kuro domin faranta wa al'umma maza da mata da ƙayataccen shirin su mai suna daga farci dan ƙauye ku idan ya waye na rantse da allah uwar samawa ta ran in ya ci karo da ita akan hanya zai ce bai santa ba dan iska ne ni kin san da dan iska ne ni kafin ma in sa uniform din iskancin da fara yi ana son ni shiga haske ne can ya fi duhu to wallahi ba zai yiwu ba ya shigo falon nan na tadda ya cire wando na yi magana yanzu da bakin shi jika ya ce shine ajali na daga wannan auren ban yarda da shi ba kawai ina so a fasa shi gaskiya ba zai yiwu ba ni ba zan iya fasa auren nan ba na san baki manta ba kin san ina da bidiyoyin ki da kika turo min ko na tsaraici shashanci ne daga polici dole ne sai ka kara aure a gidan nan wani irin kuma kishiya in ba kana so raina ya ɓaci in maka wani furici daga polici fito kin gani nan ya warke yana dariya <laughs> la ilaha illallah menene Muhammad Rasulullahi malam ya rasu. Me? Wayo Allah. Kai dan ubanka a ƙauyen nan wa zai ba mu koko. Ai, ta iya gwamin sa. Wallahi yanzu baba yaro ta ba shi kuɗin mota. Umari kai. Daga furci zaka je ka kanka ga halaka. ba da umarnin shiri mujahid m soja mataimakin mai ba da umarni sadiq m soja daukar nauyin shiri sadam dan sani za mu iya samun wani ingantaccen shiri namu daga furci akan youtube channel ɗinmu mai suna kamar haka annuri kano tv ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu idan mun dora daga furci